Hukumar zaben jihar Niger a Najeriya ta ce an samu nasarar kubutar da ma'aikatanta na wucin gadi da wasu da ake zaton masu garkuwa da mutane ne suka so yin awon gaba da su a jihar Niger. Bayanai dai sun nuna cewa lamarin ya auku ne a yankin Kundu da ke ƙaramar hukumar Rafi a lokacin da jami'an hukumar zaben suka je aikin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa. al'amarin da ya haddasa rashin gudanar da zaɓe a rumfuna guda biyu da ke wannan yanki. Kamar yadda kwamishinan hukumar zaben jihar Niger, Profesa Samuel Ogu ya bayyana wa manema labarai. Malam Ibrahim Abare shine jami'in yaɗa labarai na hukumar zaben jihar Niger ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. Matsalan tsaro aka samu wanda ya shafe ma'aikatanmu, amma ya shafe aikinsu. ayyukan da ya kamata su yi saboda rashin tsaron da ba su aikin ba ba eh kuma ba aikin ba samun an aikin ba to duk ina daga cikin abin da shi kwamishina ya riga ya mai magana da abuja shi ciyaman da sauran makarabansa a nan za su zo na kuma su yanke hukunci abin da ya kamata ya shin za a sa rana ne wa'annan su koma a koma musu su sake wani zaben ko kuma a'a shi kenan akwatunan da aka ce sun bace a lokacin da aka kwace wannan akwatunan lokacin ba wai an fara zabe bane a wannan lokacin empty ne babu komai cikin su kuma an samu akwatunan an dawo da su sai dai ba a samu an kada kwara'a ne saboda wani abin da ya rumfuna nawa ne rumfuna biyu ne na amma su ma'aikatan ku ba a wuce da su ba kamar barayi ba su wuce da su an yankurin haka din amma amma da taimakon mutanen gari ba samu an rundunar 'yan sandan jihar neja dai ta ce kawowa yanzu ba za ta ce komai ba a kan lamarin domin kuwa tana gudanar da bincike a kai to amma kwamishinan 'yan sandan jihar neja ibrahim sabo ya ce sun tarwatsa wani shiri na hana yin zaben a wasu wurare da wasu ɓata suka soyi a ƙananan hukumomin magama da lafai har ma ya ce sun samu nasarar damƙe wani mutum guda da ya sungumi akwatin zaben a garin kuci da ke yankin ƙaramar hukumar lafai kamar yadda ya yi ƙarin bayani. kuma wannan akwatin da suka so su tsira da shi 'yan sanda sun bi su sun wai sun yadda akwatin yan sanda sun samu wannan akwatin yanzu kamar mutum na kuka kama akan wannan matsala a yanzu dai shi wannan abin da bincike kasan tun a lokacin bincike ya faru akwai mutum ɗaya da aka kama yawwa wannan ana kyautata tsammanin yaran shi ne suka aikata wannan laifi Kawa yanzu dai hukumar zaben jihar Niger ta ce jam'iyyar APC ce ta lashe zaben 'yan majalisun dattawa guda uku na jihar Niger. To amma shugaban jam'iyyar adawa ta PDP barista Tanko Beji ya ce har yanzu dai ba a san tuwo ba sai miya ta kare. Ai ba san eh, tuwo ba sai miya ya kare. akwai saura na gwamnoni da 'yan majalisar jiha mu sa ido mu gani ya shi ku samu sanata ko guda ba me za maka ba san macito ba sai miya ya kare ba ku yadda da wannan sakamakon da aka faɗi ah, me na gaya maka da farko na ce mun yadda kuma mun gamsu kawa lokacin hada wannan rahoto dai hukumar zaben na ci gaba da hada hancin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar tarayya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya